أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد ما mu assalamu da kasancewa tare da ku ta cikin wani sabon shirin na rahma shirin da yake baku dama da ma'aiko da tambayoyin ku waɗanda suka shafi addini da rayuwa zuwa ga malam domin samun mafita kuma ana mana da sakonnin tambayoyi ta cikin wannan shiri ne ta yin aiko da rubutaccen sakon text ko kuma sakon whatsapp a kan lambar waya sifiri bakwai sifiri uku shida sifiri hudu daya hudu biyar biyar ko kuma cikin adireshin imel na fatiwin rahma a yahoo.com da kuma shafin fatiwin rahma da ke dandalin sada zumunta na facebook yau dai muna asabar ne shida ga watan safar na shekara ta dubu daya da dari hudu da arba'in da hudu bayan jira nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga garin makka zuwa madina wanda ya zo daidai da uku ga watan satumba na shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu kuma kamar kowane lokaci muna tare da shi malamin namu alprofesor sheikh muhammad sani umar lemo babban malami a tsangayar nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar baru da kinan kano wanda yake ba mu dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa ta cikin shirin ni kuma sunana na sai hassan da nake kasancewa tare da ku sai ku biyo mu akan bismillah الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين بايها وماسو سورارم وأولا اللوكتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله سبحانه وتعالى أتكل تافن سمي ذلكي ينجوا ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيله ubangiji ya ce hakika mun karrama 'ya'yan annabi adam sannan mun ɗauke su a cikin a bayan ƙasa sannan kuma a cikin ruwa wara zaknahum min at-tayyibati mun kuma azurta su daga daɗaɗen abubuwa na halal wa faddalnahum ala kathirin mimman na tafzila kuma mun fifita su akan da dama daga cikin abin da muka halitta bisa doron wannan aya idan muka dubi irin yadda 'yan duniya suke kallon ɗan adam a matsayinsa na ɗan adam suna kallonsa a matsayin wani mutum ne ko wata halitta ce da bata wuce taɓo ba ko yumɓu da Allah subhanahu wata'ala ya yi halitta ce wacce kunshi take ta tattari tsoka da nama da ƙashi da ɓargo da kitse da sauransu sannan aka kwatanta shi da sauran manya-manyan halittu da ɗan adam yake gani da waɗanda bai gani ba bai san da su ba za ga cewa shi dan adam ba wani halitta bane mai girma ba wani halitta bane da ya kai ya kawo musamman in ka dubi manyan halittu irin su sammai da ƙasa da abubuwan da suka kunsa na manyan taurari da sauransu dan adam a bisa la'akari da wannan mizani to ba wani abu bane mai kai ya kawo ba hakanan in aka dubi mizani na zamani na lokaci in aka kula da yadda wannan duniya ta kasance duniya ce faffada a yadda suke cewa duniya ce da ta yi miliyoyin shekaru shi kwaɗan adam kaga ko da shekara nawa zai yi ɗari zai yi kai ko ɗaruruwa zai yi idan aka lissafa shekarunsa da shekarun wannan duniya za ga cewa shi shekarunsa ba su taka kara sun karya ba to bisa ga wannan la'akari suke ganin cewa ɗan adam ba wani abin a zo a gani ba ne illa kawai wata halitta ce da take bukatar ci da sha da makwanci da abubuwan more rayuwa saboda haka suna ganin ɗan adam ba wata halitta ba ce da za ta yi ɗaukaka kanta ko ta darasha kanta zuwa ga wani matsayi wanda yake mai girma wannan shine nazarin da 'yan duniya musamman waɗanda ba su yi imani da Allah ba ko ma ba su yi imani da sabuwarsa ba suke yi wa ɗan adam irin wannan kallo har ma daga cikinsu wasu suke ganin cewa ɗan adam ɗin nan ma asalinsa dabba ce wato biri ne ko kuma wani kifi ne ko wani abu mai kama da haka daga baya rika samun canji mataki bayan mataki har ya kai ga matsayin da yanzu yake a matsayin ɗan adam saboda haka suna ganin ɗan adam matsayinsa bai wuce matsayin kowace dabba ba illa iyaka dai kawai ya ɗara dabba da wasu abubuwa da yake da su dabba ba ta da su amma dai a haka suke kallonsa da haka ba yi masa kallo na wata wani darashtawa da Allah subhanahu wata'ala ya yi masa ba da ɗaukaka da ya masa da fifiko da ya bashi da irin karrama shi da ya yi kamar yadda waccan aya ta nuna amma mumine waɗanda suka yi imani da Allah subhanahu wata'ala kallon da suke wa ɗan adam suna yi masa kallo a matsayin cewa mutum ne ko halitta ce mai daraja a gurin Allah subhanahu wata'ala Allah da hannunsa ya halicce shi ya kuma kyautata halittarsa ya kuma kyautata surarsa ubangiji subhanahu wata'ala ya halicce shi da hannayensa guda biyu ya kura masa ruhinsa sannan ya sanya mala'iku su yi masa sujjada sannan ya fifita shi da ilimi ya ba shi irada ya sanya shi khalifa a doron ƙasa wanda ya zanto shine matattara dukkan wani nishaɗi a bayan ƙasa sannan Allah ya hore masa abin da yake cikin sammai da abin da yake kasa gaba ɗaya ubangiji ya kwararo masa ni'imominsa na zahiri da na baɗini duk wani abu da Allah subhanahu wata'ala ya samar a bayan kasa ko kuma a cikin wannan halitta ya zanto ya samar da shi ne domin hidimta wa ɗan adam shi kuma Allah subhanahu wata'ala ya janyo shi ya kusanto shi zuwa gare shi wanda shi ne ganin da mumine suke wa ɗan adam babu shakka ɗan adam duk da cewa wata halitta ce kankanwa idan ka kwatanta ta da wasu manya-manyan halittu da Allah ya yi a cikin sammai ko a ƙasa ko halittar wasu dabbobi ma waɗanda ɗan adam yake rayuwa tare da su za ka ga cewa shi ɗan adam halitta ce wasu take kankanwa kamar yadda wani wato mai hikima yake cewa da wa'uka fika wa ma tafsiru وداؤك منك وما تشعره وتزعم أنك جرم كبير وتزعم أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم أكبر yana magana game da ɗan adam yake cewa dawa'uka fika maganin ka yana tare da kai amma ba ka gani cutarka ma tana nan jikinka ba ka ganinta wata tsomu annaka jurmun sagirun kana ganin kai wata halitta ce yar kankanwa wafi kan tsawa al'alamul akbaru amma duka wannan duniya mafi girma wannan halittu mafi girma gaba ɗaya tattara a tare da kai ne babu shakka idan aka lura da shekarun ɗan adam a bayan ƙasa shekaru ne yan ƙididdigaggu yan kaɗan ne amma kuma shi mumini ya yi da cewa bayan wannan rayuwa ta duniya akwai wata rayuwa wacce take ba ta da iyaka yayin da kowane abu da yake bayan ƙasa ubangiji zai kawar da shi amma ɗan adam rayuwarsa za ta ɗore ko da kuwa ya mutu ubangiji zai dawo masa da ransa rayuwarsa ta ci gaba kuma idan ya kyautata a cikin rayuwarsa ta duniya to babu shakka ubangiji zai masa tanadin wata rayuwa ta har abada inda Allah subhanahu wata'ala zai ce wa muminai salamun alaikum fadkhuluha khalidin salamun alaikum tsibtun fadkhuluha khalidin aminci ya tabbata gare ku tsibtun kun kyautata fadkhuluha khalidin da haka ku shiga aljanna kuna masu dawwama a cikin ta wannan shine kallon da addini gaba ɗaya yake wa dan adam musamman ma kuma musulunci yana yi wa ɗan adam irin wannan addini irin wannan kallo kuma ayoyin alkur'ani da dama suka zo waɗanda suke nuna cewa Allah subhanahu wata'ala ya fifita dan adam ya girmama shi ya ba shi wani matsayi tun daga ayoyi biyar na farko da suka fara sauka ga annabi sallallahu alaihi wa sallama tun a cikinsu Allah subhanahu wata'ala ya fara ɗaukaka sha'anin lamarin ɗan adam inda ubangiji subhanahu wata'ala ya bayyana sa da ɗan adam alaƙar ɗan adam da ubangijinsa Allah ya bayyana alaƙa ce ta halitta da kuma karramawa alaka ce ta shiriya da koyarwa ubangiji subhanahu wata'ala ya zaɓi kalmar arrabbu wadda take nuna kulawa da tarbiya da reno aka yi amfani da ita a cikin wannan ayoyi Allah ce ikra bismi rabbikal ladhi khalaq khalaqal insana min 'alaq اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم ألا تكي karatu da sunan Ubangijinka wanda ya halitta ya halicci mutum daga gudan jini ka yi karatu kuma ubangijinka shine mafi karamci wanda ya koyar ta hanyar alkalami ya koyar da mutum abin da bai sani ba idan muka lura da waɗannan ayoyi biyar za mu ga ubangiji subhanahu wata'ala ya bayyana matsayin ɗan adam a wajensa ya kuma nuna alaƙa da take tsakaninsu da shi alaƙa ta tarbiyya alaƙa ta shiriya alaƙa ta koyarwa alaƙa ta ainihin ɗaukaka matsayinsa zuwa ga wani matsayi wanda yake babba don haka ɗan adam a gurin Allah subhanahu ta'ala halitta ce wacce take da matsayi babba ubangiji subhanahu ta'ala ya jawo shi kusa ya kusanto da shi zuwa gare shi don ya rushe dukkan wata tatsuniya da take cewa ɗan adam bai isa ya kusanci ubangijinsa ba sai ta hanyar wasu waɗanda su za su zamo masa tsani zuwa ga ubangijinsa alkur'ani ya rushe wannan tatsuniya ta hanyar nuna kusancin dan adam ga Allah subhanahu wata'ala Allah ce wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li wa liyu'minu bi la'allahum yarshudun idan bayina suka tambaye ka game da ni to ni kusa nake fa inni to lalle ni kusa nake ujibu da'wata da'i ina ansa addu'ar mai addu'a idan ya roke ni don haka su ansa wa kiran falyastajibu li don haka su ansa wa kiran su yi imani da ni domin su samu shirya to haka nan ubangiji subhanahu wata'ala yake cewa lillahi al-mashriq wal maghrib fa ma fa samma gabas da yamma na Allah ne ko gabas da yamma duka na Allah ne duk inda suka fuskanta to nan ma fuskar Allah ce haka nan ubangiji subhanahu wata'ala yake cewa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid hakika mun halicci dan adam mun kuma san abinda zuciyarsa take saka masa kuma mu muka fi kusanci da shi fiye da jijiyar jijiyar wuyansa haka nan a wani wuri yace ma yakunu min najwa salasatun illa huwa rabi'uhum ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ba inda za a samu masu ganawa uku face ubangijin shine na hudunsu ko su biyar face shine na shida ko ƙasa da haka ko sama da haka face yana tare da su a duk inda suke annabi sallallahu alaihi wasallam cikin abin da ya ruwaito daga ubangijinsa azza wa jalla hadisi kursi yana tabbatar da wannan kusanci na ubangiji subhanahu wata'ala zuwa ga dan adam zuwa ga bawansa mumini annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah yana cewa ana inda zanni abdi bi wa ana ma'ahu idza zakarani idza zakarani fi nafsihi zakartuhu fi nafsi wa idza zakarani fi mala'in zakartuhu fi mala'in khairin min mala'ihi wa in taqarraba ilayya shibran taqarrabtu ilayhi zira'an wa وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا وإن أتاني يمشي أتيته هرولا Allah ya ce ana inda zanni abdi bi ina nan inda bawa na yake zato na wa ana ma'ahu idza zakarani ina tare da shi idan ya ambace ni idza zakarani fi nafsihi zakartuhu fi nafsi in ya ambace ni a ransa in ambace shi a raina wa idza zakarani fi mala'in in kuma ya ambace shi ya ambace ni a cikin wata jama'a zakartuhu fi mala'in khairin min mala'i sai in ambace shi a cikin jama'ar da ta fita shi in taqarraba ilayya shibran idan ya kushance ni daidai da dani taqarrabtu ilayhi zira'an ni kuma sai in kusance shi daidai da zira'i wa in taqarraba ilayhi in kuma ya kusance ni daidai da gwargwadon zira'i taqarrabtu ilayhi ba'an ni kuma sai in kusance shi gwargwadon kamu wa in atani yamshi in yazo min yana tafe ataituhu har wala sai in zo masa ina sassarfa wannan ita ce matsayin wato shine matsayin dan adam a gurin Allah subhanahu wata'ala kamar yadda dan adam yake da babban matsayi gagarumi a wajen mala'iku waɗanda suke a gurin Allah subhanahu wata'ala a sama madaukakiya Allah subhanahu wata'ala ya nuna mala'iku matsayin dan adam lokacin da zai halicci dan adam na farko lokacin da zai halicci mutum na farko wanda zai sanya shi ya zama khalifa mai maiwa a bayan ƙasa Allah subhanahu wata'ala yake gaya mana wa iz qala rabbuka lil mala'ikati inni ja'ilun fil ardi khalifa qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun وعلم آدم الأسماء كلها وعلم, وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون ألا تكتنا لوك تشند ubangijinka ya وملائكوه wa mala'iku lalle حليفة أبا ينكسه suka ce yanzu ka sanya wanda zai yi barna a cikinta ya zubar da jini alhalin gashi muna tasbihi tare da tsarkake ka da tare da gode maka muna kuma tsarkake ka Allah ya ce lalle li na san abin da baku sani ba ya koyar da Adamu sunayen kowane abu sannan ya bijiro su ga mala'iku ya ce ku gaya mun sunayen waɗannan in kun kasance masu gaskiya suka ce tsarki ya tabbata gare ka ba mu da wani ilimi sai wanda ka sanar da mu lalle kai mai cikakken sani ne mai cikakkiyar hikima ya ce ya adamu ba su labarin waɗannan sunayen waɗannan lokacin da ya ba su labarin sunayensu sai suka ce sai Allah ya ce alam a kullakum yanzu za mun ban faɗa muku ba cewa lalle ni ne na san gaibin da ke sama da na sammai da ƙasa kuma ni ina sane da abin da kuke bayyanawa da abin da kuke ɓoyewa haka ubangiji subhanahu wata'ala yayi nufin ya karrama wannan nau'i na dan adam tun lokacin da ya karrama wato ubansu na farko shine annabi adam ya bayyana matsayinsa da dukkan da sauran halittu duka ya bayyana matsayinsa a al'alamin ruhi wato can wajejen mala'iku ya kuma umarci mala'iku cewa su faɗi su yi masa gaisuwa ta girmamawa suka faɗi suka gaishe da shi Allah subhanahu wata'ala yake cewa idh qala rabbuka lil mala'ikati inni khaliqun basharan min tin fa idza sawaituhu wa nafaqtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin fasajada al mala'ikatu kulluhum ajma'un illa iblis ubangiji subhanahu wata'ala yace ka tuna lokacin da ubangijin ka ce wa mala'iku lalle ni mai halittar wani mutum ne daga yunku idan na daidaita sa na hura masa daga ruhi na to ku faɗi kuna masu sujjada gare shi mala'iku duka suka yi sujjada gare shi gaba ɗaya face iblis iblis ya yi taurin kai ya ƙi wa annabi adamu sujjada kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya umarce shi hassada da ganin ƙyashi da girman kai suka sa shi ya taurare wa umarnin Allah subhanahu wata'ala tun daga wannan lokacin ya zama cikakken maƙiyi ga ɗan adam wanda shi kuma ƙarshen su kasance asara ce yayi wata ke mai girma ubangiji subhanahu wata'ala ya kore shi daga rahamarsa tun daga wannan lokaci fa khuruj minha fa innaka rajim wa inna alayka la'nati ila yawmiddin Allah ce ka fita ka bar wannan aljanna fa innaka rajim lalle kai wato la'ananne ne kuma la'anata ta tabbata gare ka har zuwa ranar gobe alkiyama to wala ita ce wato shine matsayin wato shine matsayin dan adam a cikin mala'iku kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya nuna hakanan a nan duniya ma ubangiji subhanahu wata'ala ya tabbatar wa dan adam gagarumin matsayi wanda babu wata halitta da ta samu wannan matsayi da dan adam ya samu a bayan kasa kamar yadda za yi bayani nan gaba insha Allah kamar Allah ya saka alkhairi tambayar mu ta farko a yau ta zo daga wanda yake cewa da Allah malam waɗanne dabbobi na annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi hani da aikwai da su a yayin gudanar da sallah alhamdulillah annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana mutum ya yi wato irin abinan sujjada ko kuma kwakwafe kamar yanzu na kardik irin yadda kaji suke tsatsagar abinci to kada mutum ya rika sujjada irin wannan wato sujjada zan to babu nutsuwa babu wato hada hankali guda gaba ɗaya a cikinta nabi ya hana wannan haka na annabi sallallahu alaihi wa sallama ya hana buruka burukil ba'ir mutum ya tafi wato abin ya tafi sujjada kamar irin yadda raƙumi yake tafiya wato ya fara gabatar da gwiwowinsa kafin hannayensa wanda wanda ita ce ruwaya sahihiya wadda ta zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin abu huraira wato ya fara gabatar da gwiwarsa kafin hannunsa ana son ya fara gabatar da hannayensa sannan ya gabatar da gwiwarsa hakanan annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana zama al-iqa'a ka iqa'il kalb zama irin yadda kare yake zama wato mutum ya zauna gaba ɗaya akan cinyoyinsa da cin yarda ba da ta hagu duka ya zama ya zauna a kansu maimakon ya zauna a kan cinyarsa ta hagu ya kafe eh, cinyarsa ta dama to maimakon ya haka sai ya zauna a kan cinyarsa a cikin ciyoyinsa duka to shi ma wannan irin zama annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana saboda ya yi kama da zama irin na karnuka na'am ta sai mai tambaya na gaba yake cewa malam ɗalibai ne suke zaune a makaranta sai suka rasa sallar juma'a to sanadiyar ruwan sama amma kuma wasu ɗaliban sun samu sallar waɗannan da ba samu sallar ba sai suka yi jami'in sallar azhar alhali kuma akwai wasu masallatai a cikin gari da ba su yi sallar ba shin ya matsayin haka to abin da ake la'akari da shi shine masallaci mafi kusa ko masallaci na kusa wanda zai iya zuwa gare su za su iya zuwa gare shi ba tare da wahala ba idan ya zanto masallacin da suke kusa da su duka sun yi sallah sai wanda yake nesa sosai to da babu laifi dan su yi sallah a zahar amma in ya zanto akwai wanda za su iya zuwa ba tare da wahala ba to wannan su yi waje su je su yi sallah a cikinsa ba za su bar sallar juma'a ba saboda ba su samu masallaci na kurkusa da su ba to ne ke ina hukuncin wanda alwalarsa ta warware alhalin yana tsawon gaba ranar juma'a ya kamata ya tsallake mutane domin komawa wajen zaman sa na'am duk wanda ya tashi saboda wata bukata yana da haƙƙin ya dawo gurinsa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man qama min majlisin fa a ahaqqu bihi idza raja wanda duk ya tashi daga mazauninsa to shi ya fi cancanta ya zauna a gurin idan ya dawo saboda idan ya zanto larura ta sa alwalarsa ta kare har ta fitar da shi ya je alwala ya dawo to shi ya cancanta ya zauna a gurin a wuce mutane domin ya zawo gurinsa wannan ba laifi ba saboda ba ba wuce mutane bane dan ya nemi gurin zama kamar yadda aka hana a wannan bukata ce ta da shi da aka in ya dawo ya zauna a gurinsa wannan ba laifi ba ne abinda dai ba a so shine mutum ya zo masallaci a bakare kuma ya ta ƙetare mutane wai yana so ya samu can sahun gaba wannan shine abin da yake cutarwa ga mutane sai mai tambaya na gaba yake cewa ya halatta mutum ya bi sallar juma'a daga gida domin kada ya rasa sallar a ba halatta mutumin da yake son sallah ta juma'a ce ko ba ta juma'a ba to wajibi ne ya tafi inda ake yin ta wato je masallaci sawa'un ya samu cikin masallaci ko ya samu haraban masallaci wanda duk babu komai amma dai ba zai bi sallar juma'a daga nesa ba ba zai bi sallar juma'a daga gida ba ba tare da ya shiga sahu ba sauraka ko mace ko namiji duk wanda zai zo masalla zai sallar juma'a wajibin sa ne sai ya zo masallaci sannan zai yi sallaci wannan sallah idan ya kuma ya kuskure ya yi ta daga gida to wannan ba shi da sallah ba shi da juma'a ba shi da azahar sai dai tashi ya yi wa azahar bayan Eh, an gama sallar sai dai tashi ya sallar a zahar amma in yi sallah a nan babu sallah annabi sallallahu sallar wasallam yana cewa la salata li fari din as-saff illa fi babu wanda zai wato ba sallah ga wanda zai fita ya bar sahu face yana cikin sahu saboda haka in ba yana cikin sahu ba ya kauce wa sahu ya fita ya je shi kadai to bai da sallah to ina ga wanda shi gaba ɗaya ma bai ma zo masallacin ba yana can wani wuri daban ballantana na yi magana shiga sahu tunai ke malam mutum ne ya yi sata a baya amma waɗanda ya yi wa satar na kusa da shi ne to sai yi nadama amma ya kasa fitowa ya gaya masa cewar shi ya yi wannan satar saboda baya son dangantakar su ta lalace saboda haka sai ya rubuta musu a takarda yana neman yafiyarsu ba tare da ya bayyana musu sunansa ba kawai da ya bayyana abin da ya ɗauka to sun ce dai sun yafe shi ne ke tambayar malam ya tsaya matsayin wannan yafiyar yake kuma ya matsayin amfani da abubuwan da ya sata. wannan ba daidai ba idan ka saci kayan mutane bayar musu za ka yi wannan shi ne abin da yake wajibi duk abin da ka sata na mutane to ka mayar musu kayansu amma ka rubuta takarda ka ɓoye sunanka watakila ma a ciki ka yi wasu bayanai da za su sa masu ji tausayinka wanda watakila da sun san wane ne wannan tausayin ba zai zo musu ba akwai ha'inci da cin amana saboda in har kana son kukuta ne ka bayar musu da abin da ka sata ko da ko ba za su san cewa waye ya dawo da su ba hanyar da ka bi ka sata ba su sani ba sai ka wannan hanyar ka bayar musu ya so daga baya sai ka kuma rubuta musu takarda ka nemi yafiyar su ko da ko baka bayyana sunan ka ba amma ka ki bayar musu da abin da ka nema ka ce ka rubuta takarda kana neman yafiyar su buɗe maka kofa ce kuma da za ka rika barna kana rubuta takarda kana cewa su yafe maka kaza kaza watakila ka faɗi wasu uzurruka waɗanda da sun san kai ne ba su taɓa yadda da abin da za ka faɗa musu ba ta sai wannan shi kuma yake malam yana da abokin karatu ne to sai Allah ya masa rasuwa kuma akwai subcopy na project ɗinsa da yake yi ya ce ya nemi yan uwansa bai same su ba sun koma garin su kuma yana da mata da yaransa guda biyu to ya ce bai san yadda zai ya same su ba kuma akwai yan ajin su waɗanda suke so ya ba su wannan project ɗin su yi amfani da shi to shi ne ke tambayar malam menene hukuncinsa idan ya dauki wannan project din ya ba su suka yi amfani da shi bai halatta ya ba su project din da wani ba project din wani kokarin sa ne aikin sa ne ana ba da wannan aiki ne dan a gwada fahimtar mutane da abin da aka koya musu fahimtar dalibai daga abin da aka koya musu to ya zanto wani ya wahala ya yi don yana hannunka kuma wasu 'yan ajin ku su zo ka ce su ba shi su je su wanka su je su kai a matsayin su suka yi wani akwai akwai cin amana in suna nufin wato su ga salon aikin da ya yi su masu kwaikwaya su je su nemi material din su da kansu su masu yi wanda babu laifi kamar yadda kowa zai iya rubuta littafi ne ya fitar da shi don mutane su karanta su karu su ga abin da yake ciki na amfani su amfana da shi wannan ba laifi amma abin da yake faruwa na satar project din mutane a cire sunan a sanya sunan wani wani haramun ne algush ne annabi yana rashana fa falaysa minna ah, wanda duk yayi mana algush ah, baya tare da mu wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu shi suna son a rika yi musu a rika yaba musu da abin da ba su suka aikata ba dan haka duk mutumin da zai yi wannan to babu shakka haramun yayi kai kuma idan ka taimaka masa da abin da kake da shi don yayi hakan to ka taimaka a saba wa Allah ka taimaka a wuce iyaka wanda Allah subhanahu wata'ala ya hana wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan aka baya halatta ka ba su sai wanda yake cewa malam ya halatta mutum ya aske gashin kafarsa ko na hannu idan yayi yawa to gashin kafa da na hannu ba gashi ba ne wanda yake kamar gashin kai misali ko shi kansa gashin kai an yadda a aske idan ya yawa ba haramun bane da mutum ya aske shi to ballantana kuma gashin da bai kai na kai ba wato gashin kafa ko gashin hannu wanda da mutum ya rage su babu laifi yana daga cikin tsafta da mutum zai yi ba cewa ya canza halittar Allah da aske gashi ba haramun bane abinda aka haramta shi ne aske gemu wannan shi kuma a sallallahu alaihi wasallam ne ya nasi kai cewa ba dan nasi ba da ba zai shiga cikin halacci ne saraka babu komai don mutum ya aske gashin kafafuwansa ko na hannayensa ko na abin nan kirjinsa idan ya zanto yana matsa masa ko kuma yana ganin bai yana zama masa kamar wato rashin tsafta da sauransu wannan shi kuma yake ce malam menene hukuncin cire wani bangare na jikin gawa a yi wa mai rai amfani da shi to gawa ubangiji subhanahu wata'ala wace shari'ar musulunci ta umarci a girmama gawa wato baya halatta a yi wani abu ga gawa wanda ba za a yi wa mutum yana da laifa wato baya halatta a ji masa rauni ko a karya wani kashinsa ko a yanki wani bangare na jikinsa kamar yadda ba halatta a yi shi yana da rai ba to haka nan bai halatta a yi masa haka bayan mutuwarsa ba annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa kasru izamil mayyiti ككسره حيا كسر الإذهام من الميت ككسره حيا karya kasu kashi daga mamaci kamar karya kasinsa ne na da rai baya halatta mutum ya kama mutum ya karya masa kafarsa ko hannunsa ko yatsansa hakanan bayan mutuwarsa bai halatta ya karya masa wani bangare nashi ba wannan shine al'asul shine asalin ka'ida idan ya zanto bayan rasuwar mutum ko kafin rasuwarsa ko bayan rasuwarsa an samu izini saboda wata larura da ta taso ga wani mai rai kuma aka ga cewa cirar wani abu na mamaci daga jikin mai ran nan ana da tabbacin za ta samarwa da mai ran nan lafiya wato ana da karfan zato kan cewa za ta samu masa lafiya wani shi da sharaɗi na farko sharaɗi na biyu kuma babu wata hanya da za a bi a yi masa magani sai ta hanyar bayar da wani abu nashi to in ya zanto shi mamacin ya yi izini akan cewa in an samu mai irin wannan larura kafin a binne shi ana iya ɗaukan wani abu na jikinsa a bashi bayan likitoci sun tabbatar da cewa babu wata hanyar samun lafiyarsa sai wannan sannan kuma an samu wato an samu wato zato mai karfi akan cewa in an yi masa wannan zai samu waraka sannan kuma an samu izini daga shi mamacin ko kuma daga waɗanda suke magadansa to wannan ya halatta ka ba haka kawai za a kama mamaci a ciro wani bangare na shi ba ko a sayar ko a yi ma wani treatment da shi so da sai an yi la'akari da sharuɗa su ne waɗannan da muka ambaci sashensu sharaɗi na farko ya zanto da izininsa da kuma ko izinin waɗanda suke magadansa sharaɗi na biyu zanto wanda za a yi wa treatment ɗin babu wata hanyar da za a yi masa wannan treatment ɗin wato a yi masa wannan magani sai wannan hanyar in akwai wata hanya to baya halatta a bi wannan hanyar a yi masa magani sai a bi waccan da ta halatta sannan sharaɗi na uku ya zanto ana da ƙarfan zato da cewa in an masa in an masa wato wannan treatment din wannan maganin ana da ƙarfan zato cewa zai samu lafiya shi ma in kawai a tsammani ake yi watakila watakila to ba halatta a cikin wani abu na jikin mamaci a sa masa wannan su ne sharaɗin da malamai suka gindaya sai mai sako nake na gaba yake cewa asalamu alaikum mala idan mutum yana yawan mafarkin gurin da yake da datti haka kamar bayan gida sai wasu ke ce masa ya rika karanta ayoyi uku na suratul muddassir daga aya ta uku zuwa ta biyar wa rabbaka fakabbir wa wasiyabaka fadahir wa rujuta fahjur yake ta mai malam menene gaskiyar wannan magana wannan ba ba gaskiya bane ko ba halatta ba halatta mutum ya dauki ayoyin qur'ani ya karanta su a guri wanda yake na najasa saboda yana kyankyami ya rika karanta wasu ayoyi na alkur'ani a gurin kuma su waɗannan ayoyi alkur'ani ba a saukar da su ba don a irin a karanta su haka ba wannan shi ne manufar saukar da su ba warriji ta wasu ya baka fatahir ji ta fahajur daga wace daga ina ne ka ce? Eh, na sani warabbaka fakabbir wasu ya baka fatahir ji ta fahajur wannan abin da ayoyin suke magana umarni ne Allah yake gawa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kabarbari dan girmama ubangijinsa yayi bari dan girmama ubangijinsa bari da zai yi a cikin sallolinsa yana yin su ne dan girmama ubangijinsa wasu ya baka fatahir ka tsarkake tufafinka saboda wato zikiri da ambatan Allah subhanahu wataala ka kuma zama cikin tsafta sannan warruj ta fahajar sannan duka wani gunki na bauta ba Allah ba ka kaurace masa kakka yadda ko wani daɗin baki ko wani lallashi ya sa ka kusanci bautar gunki ka kaurace bautar gunki wani daga cikin abin da aka fassara ris ko kuma dukkan wani abu na ƙasanta ya zanto ka ƙaurace masa kai ya zanto kana tare da shi wanda duk umarni ne ake bayarwa don haka ba wai addu'a ba ce bari ta mutum ya ja karanta ubangiji ya nesanta shi daga kazanta kuma ka dauko ta a sa ta nan dauko ayoyin Allah ne a sa su ba a mahallin su ba wannan baya halatta sai tambaya ta gaba da take cewa malam shin ya tabbata manzo sallallahu alaihi wasallam ya hana idan ya zo guri a tashi tsaye domin girmamawa ko kuma idan yana zaune a tsaya a bayansa shin hanin ya takaita ne a iya lokacinsa ko kuwa har yanzu annabi sallallahu alaihi wa sallama game da aka sani mutum ne mai tawalu'u mai kaskantar da sansa ga Allah subhanahu wata'ala mai kokarin ya kawar da dukkan wani abu wanda zai nuna wato dauka kashi ko wuce gona da iri wajen girmama shi ya tabbata a cikin hadisin da tirmizi ya rufaito daga anas ibn malik radiyallahu ta'ala anhu yake cewa ما كان شخص ما كان شخص أحب إليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم walakin idza ra'awhu la yaqumuna lahu lima ya'rifuna min karahiyatihi lidhalik ana sai yake cewa babu wani mutum babu wani mutum da sahabbai suke so anas yana ba da labarin alakar sahaban annabi sallallahu alaihi da shi kansa ma'aiki cewa babu wani mutum da sahabbai suke so kamar manzo sallallahu alaihi wasallama amma idan suka gano shi ba sa miƙe masa tsaye saboda sunkula kula baya son haka wato sun kula cewa annabi baya kaunar hakan don haka ba sa yi masa haka da wadda ita ce soyayyar masoyi ka guje wa abin da kaga baya so ba ka rika yin abin da baya so ba in kana abin da so ba alama ci so ba da haka suka kula cewa su ko da za su yi hakan don su girma shi amma baya so to sai zanto ba sa tashi tsaye saboda kawai ya zo guri a hakanan wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam kawai da kicin sahihai ne shi ma hadisin abu huraira radiyallahu ta'ala anhu yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sallah a zaune sai sahabbansa suka yi sallah a bayansa a tsaye sai ya musu ishara da cewa su zauna da bayan ya gama yake cewa kun yi kusa saura su ku yi irin abin da farisa da rumawa suke yi wa manyansu yayin da suke tsaya musu a tsaye su kuma suna zaune wato annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana sahabbai su bi shi sallah shi a tsaye shi a zaune su a tsaye a bayansa duk da kasancewar sallar nan da tsayuwar nan da suke yi Allah suke yi wa ba annabi sallallahu alaihi wasallam suke wa sallar ba ce fa qumu lillahi qanitin nace ku tsaya a sallah domin Allah to sauraka tsayuwarsu da suke suna yin ta ne lillahi amma duk da haka don kada a samu kamancece ne a tsakanin abinda sahabbai suke yi a sallah ko abinda masallata za su yi da kuma abinda wasu kafirai da basu yi imani da Allah suke yi a junansu ba haka annabi sallallahu alaihi ya nuna musu cewa su zauna su yi sallah ƙarshen hadisin yake cewa idan liman ya yi sallah a tsaye ku yi sallah a tsaye tare da shi idan ya tso in yayi a zaune duk ku zauna gaba daya wani hadisi ne sahihi yana cikin sahihaini haka nan ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cikin musnad al bazzar da wasu daga cikin littafan hadisi manzo sallallahu alaihi wa sallam yana cewa man sarrahu an yatamassala lahu ar rijal qiyaman maqalahu min an-nar man sarrahu an yatamassala lahu ar-rijal qiyaman falitabawa maqadahu minan nar wanda duk ya zai faranta masa rai mutane su miƙe tsaye domin girmama shi to ya nemi mazauninsa a wuta sau da haka malamai suka yi magana akan miƙewa tsaye domin wani suka ce miƙewa tsaye iri biyu ce akwai miƙewa tsaye da za a yi domin a je a taro wani a karɓi kayansa ko a taro shi a shigo da shi ce wannan ba haramun ba ne wannan annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance lokacin da ya je fadima ta yi shigo ta yi sallama yakan miƙe ya je ya taro ta wannan ya nuna ce nan miƙewa domin a ji a taro mutum ko a kamo shi a gaisa da shi ko in wani abu ke tare da shi a karɓa wannan babu laifi akwai sanda aka zo da sa'ad ibn mu'az lokacin da aka harbe shi a a yakin gwalalo aka zo da shi a kan jakinsa jama'ar sa mutanen hazara suna da zaune annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce komo ila sayyidikum fa anzilu komo ila fa anzilu ku tashi zuwa ga shugabanku ku sauko da shi kaga anan annabi ya umarce shi da tashi zuwa ga shugabansu alqiyamu ila suka ce wannan babu laifi don haka idan mutum ya zo ka tashi ka taro shi ka ji sallamarsa ka tashi ka taro shi ka kawo shi gudun da zai zauna ka nuna masa ya zauna wannan babu laifi ko wani abu ne ke dauke da shi ka tashi ka taro shi ka karbo kamar mace ta ji sallamar mijinta ta tashi ta je ta taro shi a bakin kofa ta karbo kayansa wanda duk babu laifi sai kuma alqiyamu lil insan takriman ko ta'ziman lahu mutum yana zuwa a miƙe tsaye kyam saboda kawai ya shigo ba wai dan a je a taro shi ba ba kuma dan a karbo wani abu a hannunsa ba a kawai tsaya za a yi kyam to wannan shine malamai suka ce wannan makaruhi ne baya halat makaruhi ne ga shi wanda zai tsaya shi kuma wanda za a tsaya wa ɗin in har ya ji yana son haka kuma har ma watakila zai yi fushi in ba a yi masa hakan ba suka ce haramun ne a haƙƙinsa saboda shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya nemi masaukinsa a wuta ba wanda zai tsaya masa din ba ya ce wa man a habba an ya lahu lahun rijalu Fali falyatabawwa a min an-nar wanda duk zai yi sha'awa ko man sarrahu wanda zai faranta masa rai mutane su riga tsaya masa a tsaye to ya nemi mazaunin sa a wuta saboda ka ukubar ta kasance ga wanda za a tsayawa ba wanda zai tsaya din ba da haka ne malamai suka bambance hukuncin wanda zai tsaya don wani ya zo don girmama shi da wanda kuma za a tashi a tsaya masa don a girmama shi shi wanda zai tsaya ya yi makaruhi shi kuma wanda zai za a tsayawa in har hakan yana faranta masa rai kuma yana jin daɗi to shi kuma ya aikata haramun saboda annabi ya ce ne saukin shi a wuta ba zai yiwu a yi wa mutum wato alkawari da shiga wuta ba sai in yana aikata haramun ba makaruhi ba ka suka bambance hukuncin anan to duk da haka shaikhul islam ibn taymiyyah alaihi rahmatullah a wasu daga cikin littafansa yana bayanin cewa idan ya zanto shi wanda ake tsayawa din wato yana da wani iko yana da wani wato karfi yana da wani mulki ta yadda idan mutum bai tsaya masa ba to zai iya cutar da shi to ya ce a shi mai tashi ya tsaya ba shi da laifi laifin ya taƙaita ne akan shi wanda ya tsayawa aka tsayawa din kuma shi ya halatta ya tashi ya tsaya din ma saboda ya kubutar da kansa daga cutarwa ga wanda bai tsaya masa din ba ga wanda yake da karfin ya cutar da shi ce wannan bai laifi ba amma in ya zanto ba damuwa yake yi ba ko a tsaya masa ko ba a tsaya masa ba to a nan kai mai tsayawar bai kamata ka taimaka wa shi dan a kansa ba ka sa masa wannan burin na tsayawa in an shigo dan a girmama shi ce don annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa sahabbansa la takunu aula lishaitani ala akhikum ku zamo masu taimaka taimakawa shaidan wajen batar da dan uwanku saboda in ya zanto shi wanda za a tsaya wa din ba damuwa yayi da abin ba amma in ana tsaya masa din yana jin daɗi to wata rana zai ɗauki abin da muhimmanci ta yadda in wani bai tsaya masa ba zai ji haushi to kakko ɗora shi akan wannan hanyar to wannan shine bayanan da malamai suka yi to anan akwai a wani nau'i na tsayuwa yayin da mutane suke zazzaune ko wani yake zaune a samu wasu tsaya saboda tsaro to shi wannan baya daga cikin ana magana ne tsayuwa domin a girmama wannan mutum akwai kuma tsayuwa saboda tsaro game da muke gani a haramai ne musamman haramin makka da yake buɗaɗɗe ne guri ne buɗe akwai masu dawafi akwai masu sallah akwai masu wucewa to nan za ka ga cewa liman in yana sallah wasu suna tsayawa musamman ma jami'an tsaro wannan babu laifi a ciki kamar wani shugaba da yake da iko musamman a wannan lokaci da abubuwa suka lalace suka caɓe rashin tsaro ya yi tsanani babu laifi don wani ya tsaya da wannan niyyar ya ba da kariya ga shi wannan da yake zaune shugaba da yake zaune ko kuma limami da yake sallah a ba shi wannan kariyar saboda an ga irin haka ta sha faruwa za ka ga cewa limami yana sallah wasu sun kawo masa ɗauki ko lokacin da ya tafi sujada wasu sun kawo masa farmaki to in ba dan waɗannan da suke tsaye din ba to da abin da zai faru mummuna ne yanzu haka akwai sanda ya faru a wata shekara a ƙasar saudiya a nan haramin makka liman yana cikin sallah wani mutum ko mai hankali ne ta'addanci ya niya ko mahaukaci ne ya yi kukan kura ya nufi liman to Allah ya sa waɗannan da suke tsaye din sun gano shi suka ji suka tare shi suka kama shi aka yi waje da shi to kaga irin wannan in ya zanto wani dan ta'adda ne to sai ka ga abin da bai kamata ya faru ba ya faru sauraka wannan ba zai zama da laifi ba amma in ya zanto kawai tsayuwa ne na decoration kawai don a kawata guri ba wani tsaro to wannan baya halatta musamman ma idan ana yin shi ne don bawa shi wannan da ake tsayawa din girma to shi mai tsayawa yana aikata makaruhi shi kuma wanda ake tsayawa din in har yana jin daɗin tsayuwar da ake masa to shi kuma yana aikata haramun ne wani ke ce malam mutum ne suke tare da matarsa tsawon shekaru sai wata rana ya fara zarginta akan cewa tana kawo wani gidansa to wannan dalili ya sa ta yaji har tsawon shekaru kusan sha biyar ba ta yi aure ba kuma shi bai dare ita ba to malam yanzu kuma ya rasu shin za ta yi masa taka ba sannan za ta ci gadonsa to kasancewar mace ba ta tare da mijinta a gida daya ko saboda larura ko kuma a'a fushi ta yi ko shi ya ce ta tafi ta koma gidansu ko ta koma da wani guri can daban ba tare da mijinta ba to wani ba shi ne saki ba saki sai in ya furta saki ya ambaci saki to wani ne ake kira saki amma dan ta tafi gidansu ko saboda ya ce ta tafi ko saboda ta yi fushi ta tafi ta je ta zauna a gida to ko shekara nawa ta zauna in dai ba shi ya sake ta ba ko aka je gaban alkali alkali ya yi hukunci da saki to tana nan a matsayin matarsa ce idan ya mutu za ta yi masa takaba hakanan kuma za a raba gado da ita sauraka wannan mata da ba ta tare da mijinta tsawon shekaru shi bai ce ya sake ta ba ba kuma je kotu ta sake ta ba tana nan a matarsa take in ya mutu za ta yi masa takaba kuma in aka tashi rabon gado za a raba da ita sai wannan suke cewa malam mijinta ne ya sake ta suke biyu to sai ya da ita dama ba ta tare ba aka yi wannan saki biyan to da ta magana ya ba da ɗaki a tare sai yake cewa yana gama ba za su daidaita ba saboda haka kowa ya yi haƙuri shi ya haƙura to bayan ta fara idda tana wata na biyu sai da ya ce shi fa ba kalmar saki yayi yi ba shi ne take tambayar malam ya matsayin wannan auren to ban san me take nufi da ba tare ba ah, in tana nufin wato bayan an ɗaura aure sai ya zanto ba ta tare ba ma'ana bai sadu da ita ba tana gidansu ya ce ya sake ta to wannan saki ba'in ne saki ne da babu komai a cikinsa duk mutumin da ya saki matarsa bayan an daura masa aure ba tare da ta tare ba ma'ana ba tare da ya yi dukuli da ita ba to in ya sake ta saki ne ba'i ne ba saki ne da ake komai ba in yana son ta sai da a sake musu daurin aure zaka in har yadda ta ce ba ta tare ba tana nufin bai yi da koli da ita ba to magana kuma sai sai ce ta komo ko har ta sake ya sake abin nan dinta amma in tana nufin sun yi da kuli amma watakila ba a gidansa ba kamar yadda yanzu yake faruwa ga wasu a yi auren sai dai ta daukan matan ana tafiya hotel ko ana tafiya ya wuce wuce amma saboda ka dai a tsakanin da sun yi da koli to wannan shine za a ce in ya sake ta sunansa saki wanda yake raji'i kuma yana damar ya dawo da ita in bata gama idda ba sauraka in irin nau'in farko ne kalmar bata tare din ba tana nufin babu wani abu da ya shiga tsakaninsu kawai dai an daura aure ne ya ce ya sake ta kuma sai ya da ita ta wannan shirme ya yi bata dawo ba sai dai in sa dauka masa aure kai sauraka ba maganar ma a saki na uku a nan domin da farko ma ta tashi daga matarsa daga wannan sakin na farko kuma babu wata idda a kanta domin ana idda ne idan an tare a Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa ya ayyuhal ladina amanu idza nakahtumul mu'minati thumma talaqtumuhunna min qabli an thumma طلقتموهن min qabli an tamassuhunna fama lakum alayhinna min iddatin ta'tadduna Allah ce ya ku waɗanda suka yi imani idan kuka auri mata muminai sannan kuka sake su kafin ku kusance su kafin ku kusance su qabli an tamassuhunna Allah ce fa malakum alaihin min iddatin ta'tadunaha babu maganar idda ku da su saboda babu maganar cewa za ta idda domin ita idda ana yin ta ne idan an tare ka ba maganar idda ta ya sake ta shikenan ta zama ba matarsa ba ana ya daura mata aure ma nan take a ce ya sake ta ana gama daura aure ce ya sake ta to mutanen ma da basu watsi ba suna iya kuma wani ya ce yana so kuma a daura masa aure da ita ta zama matarsa da sai wannan take cewa malam menene hukuncin mijin da baya fesa turare a gidansa har sai ya fita ya shiga mota sannan ya fesa to shi sa turare ba a yi masa guri ba a ce sai ka sai dole ka fesa shi a daki ba a da ka fesa a falo ba ko sai ka fesa a falo ba a da ka fesa shi a tsakar gida ba ko ka fesa a cikin gida kada ka fesa shi a waje ba wannan da inda mutum ya gada ma yana iya fesa turarensa ya sa shi a aljihu eh, duk sanda ya ji turaren ya dina kanshi ya fesa kayansa haka ba wai fesa turare a jiki ba wai haƙƙinta ba ne za ce ta tafi bai ba ta haƙƙinta ba kuma in ba a wajen ya fesa zai da gida yana kanshi ka babu wannan da shi kuma da malai ke malama ta ce ta tambaye shi za ta je wani wuri ya barta to bayan nan kuma sai ta yi masa laifi to ka sai kira awa ya ce mata kar ta fita ya fasa wannan barin da ya yi to ita kuma sai ta ki shi ne ke tambayi malami ne hukuncin fitar da ta yi a wannan lokacin to in har ba ta riga ta fita ba ya dawo ya ce ya fasa shikenan sai ta haƙura in kuma har ta fita duk da ya ce kar ta fita ta shakka ta yi masa laifi ta fita ba da izinin mijinta ba wanda kuma an sani a shari'ance miji wato mace ba ta fita sai da izinin mijinta ko masallaci za ta je ba wai kasuwa ba ko gidan biki ko gidan suna ko gaisuwa ko wani abu ko da masallaci za ta je an umarce ta ta nemi izininsa don ta fita ba da izininsa ba to ta yi laifi saboda in har ya ba ta izini daga barko daga baya janye saboda laifi da ta yi masa ko bata riga ta fitan ba to bai halatta ta fita ba. Tumalar laifaka da alkhairi masu sauraron mu duka duka da wannan muka karshen shirin a wannan lokaci sai kuma za ku yi kuma da sakonnin tambayoyin ku ta cikin shirin namu ta hanyar aiko da rubutaccen sakon text ko kuma sakon whatsapp a kan lambar waya sifiri bakwai sifiri uku shida sifiri hudu ɗaya hudu biyar biyar ko kuma cikin adireshin imel na fatirin rahma at yahoo.com da kuma shafin fatirin rahma da ke dandalin sada zumunta na facebook jamar din shehi malamin namu alprofesor sheikh muhammad sani umar jalimu babban malami a tsangar nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar Bayero da kenan Kano wanda ke ba mu dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa da dukkanin waɗanda suka tallafa wajen kamaluwar shirin Anas Idris Hassan da na kasance tare da ku nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh